rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida mai albarka ina gaida farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba to saboda dai halin da muke ciki na ƙasa na kuma sake dawowa da wani sirri gashi nan na baduhu sirri ne na baduhu na layar ɓata wannan sirri yana maganin bindiga yana layar ɓata yana yin baduhu yana karya karafuna musamman irin su wuƙa adda barandami fate-fate gatari tsitaka da sauransu kuma wannan sirri shi ma sirri ne na layar bata don bata ake bacewa insha Allah in mutum ya zo da niyya ya cutar da kai ko ya cutar da iyalanka ko ya cutar da garinku shi ma laya ne na bata mujarrabi amma shi ba na laya ba ne wannan na kubewa ne ko kabewa e, eh, kubewa ne ko kabewa ko kuma masara to yadda ake tun yanzu da ranar nan ana samun kwan makwarwa guda hudu idan aka samo kwan makwarwa guda hudu kamar yadda kuka gan shi nan haka to ana ɗebo ƙasar makabartar gari huɗu idan aka sai a ɗebo ƙasar masallatai na juma'a guda hudu e, eh, bayan an yi wannan sai a samo ƙasar manyan hanya mabambanta sai a samo su guda hudu sai a je a samo ƙasar loto e, loto inda gurin nan ya kamar zai faɗa. sai a samo ta shi ma ana samo su guda hudu sai mutum ya samo kasar gidan tururuwa shi ma guda hudu to idan ya samu wannan zai zo ya hada su sai ya tankade sai ya dan zuba gishiri na miya kaɗan a ciki idan mutum ya zuba gishiri na miyan nan sai ya cakuɗa su idan mutum ya cakuɗa su sai mutum ya samu turaren arwahu ba nuru arwahu eh yana nan ba turare ne mai wahala ba kuma idan aka samo shi to sai mutum dan yayyafa a kasar in ya yayyafa a kasar kamar yadda kuka gan shi haka sai mutum ya kwantar da wannan kwan idan ya kwantar da shi zai mishi lazimin waje alnamin bai na adiyin kowanne ɗaya a suddan wamin kalfin suddan fa aga shi nan fahim labi ana yi 111 duk wanda ka gama kana tofa mishi na 111 ka ga kwan ya ɓata. to sai ka ci gaba da na gaba shi ma in ka tofa mishi za ka ga kwan ya bata a cikin wannan kasar sai ka je na gaba shi ma za ka ga kwan ya bace a cikin kasar sai ka je na hudun shi ma za ka ga kwan ya bace in ka tofa mishi wannan waje goma sha 111 to kana gamawa sai ka samu ƙwarya da faifai da tarzi sai ka rufe wannan gurin kwan idan ka rufe za ka kife ƙwaryan sai ka sa faifan a samanta sai ka sa tardin a saman ƙwaryar to washe gari gari na wayewa in ka dawo za ka tara ƙwaryar ta juye faifan ya hau kan ƙwaryar ƙwaryar ya rufe bakin ƙwaryar ƙwaryar kuma ta hau kan tardin da wannan ƙasar da abubuwan su kuma suna cikin ƙwaryar da ƙwayayen gaba ɗayansu sun dawo to shikenan da zarar ka ga wannan sai ka samu ka fashe bakin kaɗan sai ka zuba shi wannan kuɓewar idan ka zuba za ka shuka idan ka shuka shi za ka zuba ba za ka ɗebo shi ba sai ruwa in ya faɗi a damuna shi ma ana shuka shi ne akan iyaka to wannan wallahi wallahi in dai layar bata ce billahi lazi ko ta tsafi ce wannan ya fi wannan layar bata bata in dai maganin bindiga ne wallahi ko da tsafi aka haɗa shi wannan ya fi shi domin duk mutumin da ya nuna ka da bindiga ma wallahi sai ta zube kai ku tafi tare da mutum ma da niyyar zai cutar da kai kafin ku kai inda yake so ya cutar da kai wallahi layar ta eh, bindigar ta lalace haka in aka zo za a sa maka yanka ko wani sarka duk abin da aka zuba maka inda ya shafi karfe sai ya lalace a hannunka wannan sirrin sirri ne mai kyau kuma dan Allah yan uwa bamu bada sirrin nan dan a kai shi ga yan ta'adda ba mun bada sirrin nan musamman ga ma'aikatan mu wanda kuma da manya-manyan mutanen mu wanda suke da cikin damuwa da daddar da garuruwan yan uwan mu abinda sa muke tafitar da wannan sirri da rani saboda yanzu ne ake haɗawa, in damuna ta zo ba zai haɗu ba kuma alhamdulillah mun yi shi mun ga tasirin shi mun gwada shi mujarrabi yanzu haka mu muna da kuɓewar da muka yi kuma alhamdulillah ko yanzu wanda yake so ya gwada ya zo don haka wannan sirri sirri ne insha mu mujarrabi duk wanda aka yi miya ya ci tuwon wannan miyar wallahi da bindiga da bata da kamu da karfe wallahi har abada ba zai ci shi ba insha Allah kai har gidan da yake ciki ma barawo bai sai harba bindiga wallahi ta kama ba gidan da kuɓewar kawai ke ciki ba yi barawon da zai harba bindiga ta shiga wannan gidan ba ko ya zo da wani makami ya sari ko da kasar gidan ce insha Allah don neman ƙarin bayani ana ya kira a 08130010609 mai magana alaran alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria nan idan aka samu kwan makarwa guda bakwai aka rubuta waje an lamin bayan aidihim dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya shi wannan maganin bindiga ne layar ɓata ne maganin gagara ne ko ga waɗanda suke so su samu gagara kuma abu ne na bajinta ta da wuta ne a inda ya kamata a tayar sannan kuma kiran iska ne mu'amala ne da hadumai da rauhanai ga wanda ya so ga wanda yake so ya sari na ma'ana sirrin transfer a yobo wani abu daga wani guri a kai shi zuwa wani guri ko a ɗauki kuɗi daga wannan ƙasa a kai shi zuwa waccan ƙasa ko a ɗauko wani kaya daga waccan ƙasa a kai shi wannan ƙasa ko a ɗauko motar da ba ta da lasisi ba ta da takardu ba ta da komai daga wata ƙasa a shigo da ita zuwa wata ƙasa amma dan Allah ba mu bayar dan a ɗauko wani abu wanda ya shafi kayan laifi kamar irin su koken ko wani abu ba. to shi ma wannan layar bata ce ta fitar hankali ba duhu ne na fitar hankali ratsa maza ne da kafi na fitar hankali to idan mutum za a rubuta waje an lamin bai na adihim dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya idan aka rubuta za a raba rubutun gida biyu idan aka raba rubutun gida biyu akwai wani rubutu akwai wani turare yana nan ana ce mashi ba duhu eh da turare ne na inda idan mutum ya siyo shi to wannan da ya raba gida biyun rubutun zai fasa kwai guda biyu sai ya zuba bawon kwan sai ya ajiye to sannan ɗaya ragowar rubutun zai zuba shi a tukunyar ƙasa sai ya sa wannan kwarmakwarwar ya dafa shi idan ya dafa shi ma sai ya ɓare sai ya ci idan ya ɓare shi ya cinye to wannan kwarmakwarwar shi kuma shi ne wanda wannan shi wannan kwarmakwarwar shi ne a bawon kwarmakwarwar da shi mutum zai hada da yayin gidan tururuwa ciyawar kabari ciyawar bakin rijiya to sai mutum ya haɗa su sai ya dinga hayaƙi da shi ragowar rubutun kuma yana sha wannan sirrin duk wanda ya yi shi wallahi ya gagari karfan bature kowane iri ne duk wanda ya wannan sirrin insha Allah zai zama gagararre a cikin lamuran jama'a insha Allah dan neman ƙarin bayani ana iya kira a 08130010609 ba za mu tsaya daga nan a sirrika na kwan makwarwa da sirrika na layar bata da badu insha Allah kuma dukkanin su mun bayar da su ga amintattun mutane ne wanda duk ya wani abu wanda ba aminci ba Allah ya isa ba mu yafe mishi ba da haka insha Allah kuma duk inda aka san mutane suna da bukatuwar irin waɗannan sirrika to insha Allah zamfara sako ta katsina kebbi da sauran makotan mu Nijar da Ghana da Chad da Togo da Kamaru insha Allah inda duk wannan sirri ya shiga ba sai mutum ya kira ya nemi izini akan shi ba da inda yanzu insha Allah mun bada izinin aikatawa da yi illa iyaka ba mai da ɗora mana su irin gurare su facebook da sauran gurare youtube channel da sauran abubuwa da muke gani mutane suna kai kayayyakin mu da izinin mu ba insha Allah layar wata ta biyu kaifiyar mujarraba wadda in dai ka bi mutum da niyyar ka kama shi dan take zai ɓaci sannan yana yin bibango kuma yana yin sagau yana maganin sanda yana maganin bindiga ga 'yan sumogalin masu so in sun tafi da abu zuwa wata ƙasa tun daga lokacin da suka tashi har su kai ba wani mutum da ya isa ya gansu to ga yadda ake yin abin ga kuma yadda za a haɗa wannan idan mutum zai yi wannan abin ana samun ‘ya'yan ana samun dauro idan aka samu ƙwayar dauro za a ɗan fasa a cikin shi wannan ƙwan makwarwar a cikin kowane ɗan dauro za a rubuta za a tofa mashi waje an lamin bayan aidiyan siddan wa min kalbin siddan fa aga shi nan fahum saya ma saya ba layi busirun ba sai a ce fahum saya ma saya layi busirun to haka ake tofawa har adadin kwan da zai har adadin abin dauran da zai cika wannan kwan idan ya cika sosai to shikenan za a ɗauki wannan kwan za a je a sa shi a rana idan aka sa shi a rana yau da gobe har zai wannan za ka ga har zai bushe ruwan za su haɗe tare da shi wannan geron to idan suka haɗe tare da geran nan za a zo za a dake wannan kwamakwarwar a dake shi ya ku sosai idan aka dake shi ya daku sosai to an gama da wannan to shi shikenan daga nan mutum zai rubuta summan sarafu sarrafan lahu kulubahu bayan ya rubuta zai rubuta waje an lamin bai na adi kafa daya zai rubuta waje an lamin bai na adi siddan wa min su siddan fa'a ga shi hom saya ma saya layi busuru kafa ɗaya mutum zai rubuta mutu bai gaizi kum shi ma zai rubuta shi kafa ɗaya sannan bayan mutum ya rubuta wannan mutu bai gaizi kum ɗin kafa daya zai zo zai rubuta Allahu ɗaha falushi shi ma kafa ɗaya amma dai ana rubuta a bakar takarda ranar Lahadi idan mutum ya rubuta zai naɗa wannan layar idan ya naɗa wannan layar zai ce ya samu gwangwani ko kwankwalati ya sa ta a ciki a cikin zai sa a cikin kabari idan ta samu kwana uku zai je ya ɗauko ta kana zuwa ranar na ukun zaka je ka tarar da wannan kwankwalatin a saman kabarin ya fito da kanshi to shikenan sai ka sai ka ninke wannan layar to ita wannan layar duk inda take a jikinka wallahi in dai ka rike ta ka da ka sa hannunka aljihu ka dafa ta to wallahi daga nan ko ina zaka je daga kowace duniya zaka je mutane ba za su ganka ba haka in ka sata aljihun gaba in kana tafiya babu wani mutum da ya isa a duniyan nan ya ganka ita ma haka take to shi kuma wannan garin in mutum yana so ya ya yi ba duhu da shi to ana zuba garin a cikin ruwan lemu mai gas sai mutum ya yi wanka da shi ya safa jikinsa duk inda ya shafe in Allah da ko wuka ko bindiga ko laya wani abu ba zai ci ka ba na karfe insha Allah shi ma wannan sirrin mujarrabi ne kuma da Allah a gwada su a gani don neman ƙarin bayani ana iya kira ma 08130010609 mai magana alarama wanda aka sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria hakanan kuma wanda ya sawo kwan makwarwa idan ka samu kwan makwarwa guda uku idan ka samu kwan makwarwan nan guda uku kowanne za a rubuta mishi lala ta tafi lala ta tsaya lala ta shiga amana musa bi rabbihi fata dai wa a sai fir'auna rabbuhu fagawai to idan aka rubuta mashi wannan kafa ɗaiɗai shi wannan kwan to za a zo za a lullube shi da ganyen yaɗiya idan aka lullube shi da ganyen yaɗiya to shikenan za a zo a zauna gaban wannan kwan za a yi mashi ilazumin sara mayuwa ko ya safa juhawa zaki fi ka hawa ka mafika fifi sara mayuwa ko ya safi hawa zaki fi mu fika hawa mu fika mu fifi to kana cikin yin wannan lazumin ana yin shi ne shi ma ɗari da goma sha ɗaya kana cikin wannan lazumin can za ka ga gaba ɗaya da wannan gamman da kwan gaba ɗaya ya bace da kasar gurin to shikenan za ka ci gaba da yin wannan lazumin za ka ƙara kamar ko hamsin ko wannan za ka ga duk sun dawo to idan suka dawo shi ma wannan kwan ana samun sa a fashe shi a cikin ƙasar kabari sai mutum ya dinga zuba a ruwan wanka yana wanka da shi to idan abin ya ɗauka sosai kana yin wanka da shi na kwana uku kai ma za ka ɓace za a iya dawowa bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu amma ba za a wuce kwana uku ba insha Allah duk inda kake za ka dawo to shi ma wannan duk mutumin da ya kawo maka kamu ko ya kawo maka rumbuma nan take yake ɓacewa insha Allah shi ma wannan sirrin sirri ne na bindiga kuma sirri ne na layar bata insha Allah don neman ƙarin bayani ana iya kiran mu a 0813001060 kuma da Allah yan uwa wanda suke da layar bata ko bindiga ko kasa-kaifi, ko karfe da Allah a fito da su domin lokacin da ya kamata a fito da su din yayi insha Allah